shirya tun da na gani duniya ina labari gallaka budurwar kawai kina son mutum kikan zage shi gallaka so ba ruwan shi baya dubi in yi wayo ya dauka fiffice gare mai tashi sai ya ja ka sai ya kai ka gallaka ka ji budurwar kawai gallaka gallaka Gallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya dole dole sai an shirya. Oya! Ana so da gana firge da bariya. ka san duk garin nan eh. duk ƙauyen nan eh. ba wanda yake so na irin ka daga kai kuwa sai baba na sai baba ta duk da na ba yarin ka watsewa ana gudu kware kwa don Allah ka rike amana a haba yanzu ba gashi tare da ni da ke muke zaune ba yawwa ka mm. rike amana ni ina son ka kana so na kware kwa ai ina gaya miki ki kwantar da hankalinki eh. za ki samu kulawa a guri na ɗari bisa ɗari ni fariya in dai na yi fariya na cika fariya to za ki ga abin da zan miki da alheri kowa i eh karo da ni sai ya arziki wanda ko bai arziki ba dama ba shi da kashin arziki haba haba Una mata iri matan da na so idan Allah ya min arziki na siya mota matan zama gaba moto saboda mata na da kumatu hakorin shi yayi kaman an jera cokali a faranti gashi hakori yayi fari amma mata ba so na dole ni man sani yadda ya kamata malama ƙauye soyayya da ke sai malama soyayya mata tauraruwan mata sarauniyan mata ashe tun da na taho nan na jiyo kamshi ashe ke zan tarara hanya kai ba na gaya maka ka kara mun magana ko a hanya ka sake ka nuna ka sani watan baka ji ba kenan shine ma yanzu ka tare ni kana mun magana ko tabbita na lura gaba ɗaya ɗan garin nan sun ma bi sun rena ni sun samun ido yaro karami da wanda ya iya wanka da wanda bai iya wanka ba dukkan ni yake su to sai na nuna maka ni bakan wallasa ba ne za ka gane baka da waya kai kai kai kai kai malama masu wai bani kika mara eh an mare ka ko da abin da za ka Wallahi ba din ina son ki ba wallahi ba wanda zai min mare ni a ƙauyen nan ba rama ba amma so da ƙauna da nake miki shi yasa kawai ba zan rama ba Allah ma da kanshi ya karrama mu har yake ce mana walakar karramna bani adam ni ka zo ne ma kaman wa'azi ko to ban da lokacin sauraron wa'azin ka na dai gaya maka wannan ya ishe ka aikin banza aikin wabi Su viva, viva, Sueva, Sueva. alaikum. Alaikum salam. Malam, Eh? Malam barka da aiki. Oh barka da. Ina magana ne. Okay. Eh, ina tambaya. Mhm. Dala ko kan dame ka ko? A ah, ba mu kana aiki. Wallahi tun sa. Dala ina tambaya su wai bani. Eh to ai ga gidan. Nan ne ko? Alhamdulillah. Eh, Dala tana ciki? Tana ciki. To eh tana ciki. Zan baka sako wurin ta saboda ka ga rana yayi. Ba yanzu ne lokacin kira da mata ba. Eh gaskiya. Inin ne zan yi mata miji. wato kai ne mai santa eh, ni ne daga birni kake kenan eh daga birni Allah sarki ya sunan ka ni eh <laughs> suna na to suna na kasim kasim kasim ina ne jiran ku kai kuma ni yana bayan gidansu ne kuna makwabcin juna kuna makwabta Allahu akbar kai za ka aure ta Allah sarki eh dalla ka bata wannan eh ka bata duka ga baki da wa dubu daya ne Allahu akbar eh ka ce soyayya tana binni eh ka ce ni ne auta duniya bari ya kawo mata saboda ta siya wani abu da zai mata dadi a jiki Allahu akbar eh auta duniya gwari eh ya yi kyau <laughs> zan bata eh sai ah, ah. ma bari duba maka wani haddani eh Allahu akbar ah, ga naka duka wayannan ba yawa gabaki da eh to lalle ko yanzu in san maka da sabon ka eh, ina ne gidanku ni ma yana bayan gidansu ne oh, makwabcin juna ne zahiri gare kwa kuna makwabcin juna makota ne da su to na gode yawa to madalla eh, a bata dalla yanzu ma kuwa eh a bata maka sakon ka eh, eh. ta ce kasimu ko kasimu kwarai mhm. ma kuwa ya yaro da gani yayi rashin ji ana magana kana yi gabas kana yi yamma kana ha wannan yana yaro ya sha bulala ai na ji ba zan iya zama ba na ce gaskiya sai na dawo na ganki ko da zan koma wallahi a'a sosai wallahi gaskiya to kuma ya magana aure ni ba na ji shiru har yanzu ya ake ciki ne aure kuma a abun alhindi kuma kya ce aure ni wallahi da kaman magana aure har na ji wani iri a raina subhanallahi wa inna ilaihi kaman ya kin ji wani iri eh mana eh aure to amma dai kin san fa saboda ke fa na je birni don samu abin da za a yi a gama maganan nan kuma ni na ji kina cewa ki ko nawa ne billahi lazi zan iya kashewa an aure ki kuɗi sosai kuwa kuɗi ba ka zo ka nuna min kenan ba wai nuna ban zan ka ko kun kira ko ga mutane kuɗi wannan yarinya ba duk yaran da na gani a birni wai ban tsaya na saurare su ba amma na zo ka duba irin wulakancin da take mun a nan ƙauyen inna lillahi ba komai ina wannan ƙauye nan wannan ƙauye na kalabka to duk wani abu da zaka nema zaka samu saboda mu mun san wanda ya kamata mu tambaya ko ba haka ba gaskiya ne wato ka san wani abu a idan aka ce Allah ya baka al'umma eh ya baka manyan mutane ƙwarai kuwa to kai ma ka zama babban mutum ka zama babban musamman ma idan kana idan kana da amana kuma ka san kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah komai na zai sosai ƙwarai kuwa ba wanda ya sai ta baka malama tambaya muke malama tambaya muke amma na kina mana wani irin kallo sai ka ce kina mana kallon to bari ji zan amsa muku ne saboda sanin mahimmancin sallama amin wa alaikum assalam eh wato ai ba mamaki tambaya muke irin ta musulunci kuma idan mu idan ni ba ni da daraja kin ga na wulakance bai kamata ki wulakanta wannan ban Allah kuma saboda baki da mutunci wala wannan wulakantar yake mana ni ga gaure da mari a gabana wannan da kike gani zan iya kashe daga naira ɗaya har miliyan goma in ɗauki matakin abin da kika yi masa amma ina so ki sani kin ga wannan wannan mutum mai irin wannan a hannunsa ke musu wulakanci ki wulakanta mutumin sa wannan abin ya ishe ki Allah za haɗa ki kuma har abada ba za ki mutunci ba ku kyauta magana ta ƙarshe idan bai faru a kanki ba sai ya faru a wani naki ko kaninki ko kanuwaki ko yarki ko da taba maza lai ce na gaya maki daga yau idan kika ga irin wannan kisan mutanen Allah bare kuma maza ce na gaya Allah isa ban da lokaci ki ban da lokaci tarabi da ita wallahi da ganin wata wallahi wala ka kana ta bata mana hankali ka bata mana ba da ta kaure ni da mari ba za ka kara ba ba za ka kara ba ta san da ƙauye soyayya da ke sai an shirya. Ban saman nan da yunwa na zo. Salamu alaikum. Alaikum salam. abinci da ki dawo daga yawon ki ba gaisuwa ba wani abu ki ce ina ke kin isan gaida ki bai warki ne bai wata ce ma ki aure ne a ce ki ni bai warki wallahi ke bai wata ce ki sai zaki ga son ki to ba abinci ban yi ai ke ma nan din ba gidan uban shi bane ba na da babana da mamana in sun ce in yi turu nake kyale ki yau daga ni sai ke alƙur'an kire mun bura uba kashe ki zan yi a nan gurin Ki yi magana. Ni fa ba ni da lokacin ki sai. Ya ba ki da lokacin. Wani kauye soyayya da ke sai an shirya. Dole dole sai an shirya. Akon a tashi sai labari. Gallaka budurwa da kauye. A yanzu ke ake wa gori. Kina tsakar ki damar a yanzu me yasa kuka bi ta na ce miki komai zai zama labari gashi kin gani wanda ke gudu a baya gashi sun yi sansani Dallaka budurwar ƙauye mai sanki dole sai ya shirya tun da na gani.